Rundunar ta bayyana hakan ne yayin mayar da martani akan ikirarin da kakakin rundunar tsaro Manje General John Inance ya yi na cewa rundunar soji bata san waɗanda ke ɗaukar nauyin 'yan ta'adda ba da inda suke samo makamai. Ba gaskiya ba ne a ce makaman da 'yan ta'adda ke amfani da shi yana da bambanci da waɗanda muke siyowa. A cewar ɗaya daga cikin majiyar, maganar gaskiya shine mafiya yawan motocin tankunan yaƙi da sauran makamansu daga sansaninmu suke sacewa. Idan kana iya tunawa, sukan sace makamai daga sansaninmu da suka kai hari, yawancin motoci da suke amfani da shi daga wurin dakarunmu suka sace. Kuma suna samun makamai daga ƙasashe da muke makwabtaka da su na kusa da yankin tafkin Chadi a farashi mai rahusa. Sarrafa makamai daga yankin tafkin Chadi yana da sauƙi saboda rashin tsaro a iyakoki in ji majiyar. Wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Abubakar M. Kareto, ya ce, ‘Yan ta'adda suna da hanyoyin samun kuɗaɗe da dama da suka haɗa da karɓan haraji daga mutanen ƙauyukan da suka kai hari, garkuwa da mutane da sace kaya a sansanin sojoji. Manjo General John Inance a ranar Alhamis ya yi taron manema labarai akan ayyukan sojojin ya ce, Rundunar sojoji bata san waɗanda ke ɗaukar nauyin 'yan Boko Haram da sauran 'yan ta'adda ba. Daily Trust ta ruwaito cewa wannan ikirarin ya ci karo da abin da shugaban sojoji da fararen hula suke faɗi a baya. Misali a shekara ta 2015, kwamandan Operation Lafiya Dole da ke Maiduguri, jihar Borno, Manjo General Yushau Abubakar ya ce, rundunar tana da jerin sunayen waɗanda ke ɗaukar nauyin 'yan ta'addan kuma za ta kawo ƙarshen ta'addanci a ƙarshen wannan shekara.